Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a barkan mu da zaki haɗu a cikin wannan sabon bidiyon namu a yau insha Allah wannan bidiyon namu zai magana da zaka cire ma kowanne photo background a kafin mu shiga bidiyon mun kai bako ne a channel din mu zaka diba kasan bidiyon nan zaka wani da ka rubuta subscribe sai ka danna sannan ka danna alamar kararrawa domin a sanar da kai da zaran mun ɗora sabon bidiyon mu sannan kada ku manta da like sa'annan kuma da comment sa'annan kuma ku yi share to abu na farko da zamu je mu je mu shiga operar ɗinmu ta kurum ga ta nan ɗin nan sai mu je mu rubuta wannan remove wajen sai ka rubuta remove gashi nan ana rubuta rubuta kalla saman nan remove dot rb in ka sa dot com ba zai ba ka sa dot rb sai ka yi wannan search to sai ka jira ya buɗe yana buɗewa sai ka shiga na saman nan gashi nan remote dot bg din nan gashi nan gashi nan sai ka shige shi to yana buɗewa kai tsaye zai nuna ma fuska kamar haka sai ka ja ƙasa sai ka zo ka shiga wajen upload image ɗin nan sai ka danna kan shi to kana dannawa zai kawo ka kai tsaye a galarin ka to nan za ka iya zaɓen duk wani foton da kake so ka yi amfani da shi mu bari mu zaɓa wannan gashi nan sai ka taɓa wajen wannan wajen don ɗin nan gashi nan saman nan to kana taɓawa sai ka jira sa za ka ga wannan yana wannan za ga yana uploading a nan ɗin sai mu jira shi gashi nan yana yi to za ka kawai yanzu za ka kai tsaye ya cire ma background din photon za gani background din ya cire to abu na ɗaya kawai abu na gaba da za ka kai sai ka taɓa waje wannan wajen download ɗin nan gashi nan sai ka taɓa wajen download ɗin nan kana taɓawa sai ka jira shi za ga nuno ma fuska kamar haka yawa to ina gani kamar mu gashi nan ya gama kaga gashi nan saman nan an nuno ya gama to yanzu da za mu buɗe shi za ka ga wannan bai da background ne sai mu jira ya buɗe yawwa to yanzu kaga ya buɗe yanzu bai da background ɗin background ɗin ya tafi to haka za ka cire ma kowanne photon da kake so wannan ka cire mai background to insha Allahu a wannan bidiyon namu nan za mu tsaya sai dai in mu haɗu a bidiyon mu na gaba to Allah kada ku manta da wannan wannan comment ku ra'ayin ku sannan ku like sannan kada ku manta da wannan ku sharing da sauran yan uwa domin su ma sun amfana sai mu haɗu mu na gaba